Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a Yamai ta gidan rediyon VOA afirka mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da Baba Yakubu makere da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawa domin gabatar muku da shirin dare. Tun gabanin wannan rana ta matasa ta duniya ake kamfen a Abuja na karfafa matasan gwiwa su da kufa ga neman ilimi musamman ma bayan nasarar kwato yankuna daga Boko Haram. muna da rahoto ba labaran duniya shugaban majalisar karkarar difa a jamhuriyar nijar ya mar da martani kan zargin kwace filayen noma da kiwo a yankin muna tafi da shirin labarin wasanni amma a takaice da kuma ra'ayoyinku ku ba labaran duniya yanzu ga labaran duniyar assalamu alaikum jama'a jama'an kiwon lafiya a najeriya suna shirin kaddamar da wani gagarumin shirin yaƙi da cutar shan inna bayan da aka gano wato an samu bullan cutar a wurare biyu a ƙasar hakan dai koma bayan ne ga najeriya wacce take kan hanyar shiga rukunin ƙasashe da aka kawar da cutar baki ɗaya hukumomin kiwon lafiya sun ce suna shirin yi wa yara miliyan biyar allurar rigakafi na cutar polio a jihar borno inda aka samu bullar cutar za a kuma kaddamar da wannan yaƙi ne akan cutar daga wannan watan agusta kamfanin dillancin labarai na associate press ya rawaito kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno da ake kira ibrahim ringa na cewa tuni wasu jiragen sama masu saukar ungulu suka fara safaran allurar rigakafin zuwa borno wacce ta yi fama da rikicin boko haram a yau juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce cutar shan inna ta kwashe shekaru da dama tana yawo a jihar ba tare da an gane ba wannan yaƙi na da matukar wahala zuwa haka kuma wannan yanki na da matukar wahalar zuwa kuma shi ne ya baiwa kwayar cutar na shan inna damar yawo a ko'ina ba tare da an gane ba in ji daraktan da ke kula da yakin kawar da cutar polio a hukumar kiwon lafiya wato michael zafran wani babban jami'in tsaro a angola ya zargi gamayar 'yan adawar kasar da suka yi zanga-zanga da laifin da ta tara da tarzoma da ta kai ga wasu sojoji suka harbe suka kashe wani matashi har lahira a babban birnin kasar a makon jiya wato da kuma wasu masu aiki rushe-rushe da suka yi sanadin mutuwar wani jariri sai dai jam'iyyar adawa ta unita ta yi allah wadai da zargin tare da kwatanta lamarin a matsayin karya. zanga-zangar wacce aka yi ranar 6 ga watan agusta a unguwar zango da ke luwanda bore ne ga jam'iyyar mpla wacce ta jima take mulkin kasar tun daga lokacin da ta samu 'yancin kai a shekara ta 1975 da ganin turan mulkin mallakan portugal ana zargin jam'iyyar ta mpla da wawurar dukiya yayin da al'ummar kasar ke cikin kangin talauci mazauna yankin na zango sun yi zanga-zangar lumana ce kan wani shirin rushe musu gidaje domin fara ayyukan gwamnati na ci gaba a yankin a cewar waɗanda suka shaida wannan lamari jama'a kuna shan wa'annan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc fannin yawon bude ido na ƙasar thailand na fuskantar kuma baya bayan wasu hare-hare da aka kai a yau juma'a wanda suke da alaƙa suka hallaka mutane hudu kuma suka raunata wasu talatin mafi yawan su kananan yara ne 'yan kasashen waje waɗannan hare-hare goma sha biyu a wuraren shakatawa da ke bakin gabar teku a kudancin thailand na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke bikin cikar shekarar 84 na sarauniya circuit ana ba da hutu a faɗin ƙasar baki ɗaya a wannan rana kuma waɗannan hare-hare an kai su ne kusa da garin huahin inda nan ne ginin masarautar yake hakan ya sa an kaddamar da bincike na wannan lamari kuma 'yan sanda sun ce sun cafke mutane biyu da ake zargi suna da hannu a cikin wannan abu jami'an tsaro sun kwatanta waɗannan hare-hare a matsayin aiki ne na zagon ƙasa kuma sun ce hari ne na cikin gida ya zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan hare-haren har ila yau 'yan sandan sun ce babu wata alama da ke nuna cewa hare-haren na da alaka da aikace-aikacen tsaurara masu tada kayar baya a kudancin iyakan kasar da lardin malaysia wanda kasar ke fama da shi tun daga shekarar 2004 dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump ya faɗa yau juma'a cewa batun da ya yi cewa shugaba obama ne ya kafa ƙungiyar ta'addanci ta isis ba a ce kawai ke yi Trump ya kara da cewa 'yan jarida ne suka sauya ma'anar kalaman nasa. Ya kuma rubuta a shafinsa na Twitter cewa rahotannin CNN sun ba da labari akan jawabinsa cewa ya ce shugaba Obama da 'yar takarar jam'iyyar Democrat na shugabancin Amurka wato Hillary Clinton su ne suka kafa ISIS wadda ke nuna tabbacin cewa ba su fahimci ba a yake ba. wannan suka da trump ke sha nan da can ta jefa shi cikin tsaka mai wuya ba ma a wurin 'yan jarida ba har ma tsakanin 'yan jam'iyyarsu labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a ci gaba da shagulgunan ranar matasa ta duniya da aka yau juma'a da nasiru adamu alikaya ya aiko mana da wannan rahoto daga abuja boko is no more haram boko is no more haram boko will never be haram Tun gabanin wannan rana ta matasa ta duniya ake kamfen a Abuja na karfafa matasan gwiwa su da kufa ga neman ilimi musamman ma bayan nasarar kwato yankuna daga Boko Haram. Philanthropists and young leaders and leaders of tomorrow. Kowa bara ma da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mo na zarci Najeriya ya gana da ƙungiyoyin matasan da yin alkawarin ba su dama a shirin muradu masu wanzuwa da suka hada da yaki da talauci, samar da ilimi, muhalli, kiwon lafiya. Ministan muhallin Najeriya ta yanzu Amina Muhammad tsohuwar mai taimaka babban sakataren ne. bayan abin da ake so a yi da mdgs a kara duba inda ake so a sa abubuwan da muke da shi kudin ne da muke da shi karfin da muke da shi a samu aiki a matasa a tabbatar cewa akwai hanyoyi akwai lantarki abubuwan dai da ba a samu da ba kullum a zo a ce to yanzu batun aihuwa ne batun mata ne batun ilimi ne duk waɗannan ba a karasa ba kuma sai an yi su amma ba za a yi su da rashin kuɗi ba in ka ji su yanzu zaka gwamnoni za su ce to kuɗin nan wanda suke da shi za su iya su sa amma ba isa ba so mu abin da muke cewa yanzu su da me da me za a sa yanzu a Najeriya wanda za ta ƙara kuɗin nan a ƙara revenues ɗin da muke da su shine bambancin abun da ake da mdgs da abun da ake so a yi wannan halima baba ahmed shugabar kungiyar yaƙi da kangarewar matasa ce da wannan karo ta shiga yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa musamman ma mata kuma wasu su suna da wani abu gaskiya akwai wani mugunta a tsakanin wani lokaci da ka ga yarinya idan sun san ɗaya ba ta yi a cikin su to da su san inda da ta su yi ƙawaye ne ko kuma 'yan aji ne ita wance ba ta yi ko tana ganin kaza ne to wance ko sai ta yi abin nan da muke yi ina tana gani kamar tafi mutane menene ita nutso ko kuma wani abu makamancin haka duk akan sami irin wannan kuma shi maganan mutum ya ga abu ya koya ana ce social learning abu ne mai sauki a wajen dan adam saboda yanzu yanzu zaka ga yaro musamman irin wani abu mama sai yan mata yake faru a kansu ba shekara hudu shekara biyar da ka samu abin da dan shekara goma yake yanzu duk shi suke yi saboda me yasa suna gani sun dauka abu ne mai kyau matasa yan kasa da shekara talatin su ne kashe saba'in cikin ɗari na daukacin matasan da hakan ya sanya abu ne mai muhimmancin gaske wajen kula da rayuwarsu don kawo sauyi mai ma'ana nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya cikin shirin yamma mun kawo muku rahoto da manoma da makiyaya a yankin Difa jamhuriyar Nijar suka yi game da korafin hukumomi a yankin sun kwace gonakinsu bisa dalilan tsaro amma burinsu shine ba da makekin filin haya ga wani kamfanin kasar Saudiya. To shugaban majalisar karkarar Difa Alhaji Mahiru Ligari ya mai da martani ya tattauna da da Suleimomini Barma. Eh, na farko projen na abun da ya kunsa idan an fara aikinsa na fari cikin shekara biyar za su yi aiki kimanin kamar miliyar dubu da 'yan kai a jihar isa mutanen jihar isa ne za a ba su yi wannan aiki wa'anda za su shiga cikin hannun jarin wannan kamfani su ne manoma wato kamfanin nan zai ba wa jihar ko kowane shekara zai zuba miliyan 500 a shekara na farko kuma daga gaba sai ya kasance kowane shekara tana zuba miliyar guda. Kuna ganin lalle wannan mataki da kuka ɗauka na ba da shi wannan fili ga kamfanin na ƙasar Saudiya alheri ne ga al'ummar yankin Difa. Eh, alheri ne ba kaɗan ba tafiya ne da muka yi tare da sarakan gargajiya tare da masu gari tare da masu gonakai muka tambaye su akan cewa ga abin da ake so a yi nan yaya suka gani yana musu sosai da muka ɗauki ra'ayin su kuma muka zauna muka yi nazari muka yi takaddun da muka tura muka fara magana bisa. A bayanin da suka yi suna kwatanta cewar wannan haya ta tsawon shekaru 99 ne wato 100 ba ɗaya saboda haka a ganin su an kwace musu filayen noma za a kuma maida su laborori kamar kusan an saida wa kamfanin na kasar Saudiya waɗannan filaye ne. Kuɗin da za su kashe a wannan aikin kimanin sa miliyar dubu uku ne da 'yan kai. kuɗi ne za su saka a jihar difa wanda zai inganta duka ayyukan noma za a yi sukari insha Allah sukarin da za a yi a jihar difa zai yi shi nijar har ta fita shi waje za a yi alkama da duka abubuwan da zai biyo baya za a yi shinkafa za a yi dankali za a yi dabino kuma za a sarrafa nono a sa shi cikin gwangwani a sha a kasanmu kuma a fita shi waje zancen shekara 99 shi mutum idan ya zo ya sa kuɗi irin wannan dole kudin da ya kashe sai ya fidda shi. yunwa ya mai son ka ya bi abinci mai sai ka ta rage saura sai Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka karfe biyar saura minti kusan goma sha takwas kamin mu buɗe layin tarho domin jin ra'ayoyinku sai a shakata da wannan fefe na baban gida kakadawa. dawa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sai mana aikin gafara saboda rashin kamu ku wannan kade-kade da muka alkawari yanzu kuma ga mai kira na farko daga jihar kaduna in kana ji na bismillah to salamu alaikum wa alaikum salam barka kare yawwa sunana ibrahim alaramma daga cikin na malam ibrahim to gaskiyar magana ni ra'ayina a yau dangane da 'yan majalisa ne yadda suka yi cushe a kundin tsarin mulkin najeriya wanda kuma hakan ya nuna kawai sun so kansu ne ba sun lura da abubuwan da yake damun talakawan najeriya ba ne gabaki ɗaya ba zai yi don kai ne shugaba a guri kuma ya kasance yankin ka an bi bashi kaso mafi tsoka bayan ba a yi la'akari da su ne suka fi bukatu na ganin cewa an tura musu wannan aikin a bangaren su to kira na ga hukumar efcc to ah, malam ibrahim alarama da alama layin kazin yanzu kuma bari mu je jihar adamawa mai kira daga jihar adamawa eh to kana jin in kana jin mu bismillah eh muna jinka alhaji dabo ne daga maradi to madalla alhaji dabo barka barka dai yawa me shi shine malam na'am wato mu a adamawa gaskiya shugabanmu yana da kirki. Shugabanku, in ka ce shugabanku kana nufin gwamna? Eh. To. Gwamnanmu ba? Eh. Eh gaskiya yana da kirki kuma mun gode masa Allah ya saka da alheri. To. To da alama. To madalla mun gode kwarai da gaske da alaman ah, mai kira na gaba in kana tare da mu bismillah. Eh, bismillah wa ke magana to malam sadiku bismillah to da alaman muna da fuskantar matsaloli da layukan mai kira daga ogun layinsa ya tsinke a yau kamar yadda kuka sani rana ce ta kofa buɗe idan kana da wani ra'ayi mai ma'ana da kake so duniya ta ji Ah, muna nan muna dako sai a kira mu lambar da aka saba kira ah, kamar kullum to mai kira ga an samu mai kira daga kaduna bismillah ah, dama babban matsala na dama gaskiya ra'ayin da muke abin nan game da inna ake ci ga ake samun nasarori akan an boko haram din nan to gaskiyar magana muna farin ciki amma a tsara kokari jami'an tsaro kamar abin da ke tasowa a dajin faran nan an samu cigaba sosai saboda haka allah ƙara da sauka kuma muna ƙara neman goyon bayan jama'a ƙara jami'an tsaro goyon ba su goyon ba sosai assalamu alaikum ne da mutane samun haka allah ba da sa'a tashi lafiya to madalla yanzu kuma bari mu nufi zaria to salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam mai kira malam Yahaya Musa daga anguwa alkali Zaria. Na'am. Um, eh, mai na ba gudun da nake son bayar a kan zuwa ga shugaban kasa ne. Halin gaskiya tafiyar nan da ake yanzu yana son tallaka ya samu sauki to sai an kafa control faransi a kayan masarufi shine za a samu saukin al'amarin nan. Na'am. Saboda a fahimta nana ganin 'yan kasuwa suna yin zagon kasa a wannan gwamnati. to amma baka baka la'akari da cewa babu fa abin da ake a Najeriya kuma da zarar kudin darajar naira na faduwa dole ne kuma kayayyaki su tsada eh ai ina la'akari da amma ina duba yanayin yadda abin yake tafiya yanayin canjin yadda yake tafiya hmm. to hello eh ina jinka to malam mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Gombe To mai kira da Gombe layinsa ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon mai ta sama karfe biyar saura minti goma sha uku kamar yadda kuka sani yau juma'a ce rana ce kuma ta kofa bude muna jira ku kira mu ku bayyana mana al'amura da kuke gani suke da muhimmanci ko tasiri a wura to bismillah mai kira daga taraba bismillah halo to da alaman mai kira daga taraba shi ma layinsa ya tsinke yau da yana dan to ga mai kira daga jihar katsina bismillah eh abdulhab ga dan daki ne na mala abdulhab ci gaba eh ina ina mai gidan mai gidan shugaban kasa wata alheri na'am eh kuma da Allah ya kara kare shi daga sharri masu sharri amin eh kuma Allah ba kasan mu zama lafiya da kana ƙaruwar arziki eh da ma dukkan sauran kasashen duniya Allah ba da zaman lafiya eh, dukkan kasashen eh, duniya da baki daya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin na gode a gudan lafiya to madalla yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna ah, assalamu alaikum kana magana da Abbas ne sai masara alhajin gabar lera local government na'am eh, na muku fatan alheri na kira ngai gaishe da su ne sosai akan aikin to Eh, Allah ya saka da sari Allah ya kara farin Amin amin mun gode kwarai da gaske. Eh, na gode Abbas in ce masa rada na gaba. To madalla mun gode kwarai da gaske. Ga mai kira daga Gombe bismillah. Alo? Halo? Daga Borno ne? Yau daga Borno ne? Eh daga Borno ne. To ci gaba. Wallahi mu a Borno shi mun shiga wani matsala wace matsala ba albashi an an an rike albashi ka kuma shakar ba a yi noma ba eh to albashi shi ne ana amfani da shi a borno da wayanda suke sun zo gudun hijira da mun da rike mutanen gudun hijira da me ba wani taimako ba komai ga shi yunwa zai ya bar mutane gudun hijira ya koma a cikin gari. To. To madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Zaria. Na'am. To assalamu alaikum sunana Musa daga garin Kwangila Zaria. Na'am Malam Musa. memba kuma a taska wato Gasken magana ni ina roƙon alhazanmu ne waɗanda suke ƙoƙarin zuwa maka hmm. a don girman Allah in sun je su sa Najeriya cikin addu'a domin muna cikin wani kangi mai tsanani. To. Ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya kawo mana saukin waɗannan matsaloli da muke fama da shi Allah ka sa mu gama lafiya Musa da garin Kwangila Zaria. Madalla mun gode yanzu kuma bari mu koma Katsina. Halo? Halo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aminu wa alaikum wa rahmatullah wa ke magana daga Katsina. kuna magana da bature mai arsenal daga unguwar mai layin masu kafin to local gamman katsina state to malam bature mai guduma haka to gaskiya ni gudunmawa ta akan tsadar rayuwa da ake ciki ne a najeriya to ina so in ba ma shugaban kasa shawara gaskiya kamata ya ji tsoron allah ya bincika ya ga abubuwan da ke gudana a ƙasar nan saboda mutane suna cikin wani hali ya kamata a kawo masa ɗauki da fatan mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi kwanta gora Sahabu Imamu kana magana da injiniya mai gyaran makeri Fantagora jihar Niger. Na'am. Wato gaskiya al'ummar Najeriya mu ji tsoron Allah kuma mu gode ma Allah. Buharin gada ake faɗi wanga halin rayuwa ba shi ya kawo shi. Sannan arzikin da Allah ya samu babu Buhari da ya yi inda ba dan shi ba inda waccan wani da ta wuce. To wallahi sai mutum kila ya kai la'asar bai karya ba akan tashi hankali yana da rayuwa amma wanga abin to mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu dama ku kira kuka bayyana ra'ayoyinku kan al'amura daban-daban da kuke gani suke da muhimmanci a rayuwarku da kuma kasashe da ku kira mun gode kwarai da gaske sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice zan fara da wasannin olympic da ake yi a rio kasar brazilia a tsere dan kasar faransa pierre ambroise ya samu wucewa kusa da karshe a tseren mita 800 ita kuma yar faransa na judo wato teddy rina ta fara da kyau a yau din nan inda ta kare matsayinta a wasannin rio inda ta samu nasara gaban yar algeria wato mohamed amin tayeb kenan ta samu wucewa rukunin kusa da karshe a kwallon kafa dan wasan sporting na portugal and Adrian Silva zai yiwu ya ci gaba da buga ma Tottenham kwallo. Shi kuma ɗan ƙasar Brazilia Fabio da Silva da yake buga ma Cardiff City ya kuma buga Middlesbrough kollo na tsawon shekaru biyu. Da la'asarin yau ne tsohon mai koyar da 'yan wasa na Rasha ya sanar da tsayawarsa takara a shugabancin hukumar kwallon kafa na ƙasar Rasan. Shi kuma Lionel Messi ya yarda komawa buga ma Argentina kwallo. mamadu Randa sashen amurka jamhuriyar kamaru ga shirin murar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da zara an ambaci tsatsauran ra'ayi akan addini kungiyoyi irin su alkaida da isil da kuma yankunan gabas ta tsakiya ake fara tunani amma kamar yadda sera sewell karamar sakatare a ma'aikatar harkokin wajen amurka da ke kula da harkokin rayuwar al'umma da demokradiyya da kare haƙƙin adama tsoraren ra'ayi tattare da tarzoma sai karuwa suke yi a afirka kama daga gabas zuwa yammacin afirka da yankin sahel da arewaci da, ake kira maghrib 'yan ta'addan suna ƙoƙarin su danganta rashin hankalinsu da suke yi da addini. Many violent extremists harness religious claims to cloak their depravity and to inspire and recruit followers. Sarah Sewell ta ce yawancin masu tsauran ra'ayi suna laɓewa ne da addini wajen ɓoye rashin hankalinsu kuma su yi ta tunzara wasu mutane. Sai dai abin baƙin ciki nan shi ne ta'addanci da sunan addini ba sabon abu ba ne. Tun fil azir haka yake. kuma yana nan cikin al'umma a duk faɗin duniya kamar irin su kashe mata ko ƙona matan aure domin wai a kare mutuncin iyali a baya bayan nan an soma ganin wasu sabbin take-take masu haɗarin gaske in ji sarah sewell ta ce mun ga ƙarin ƙungiyoyi da suka mallaki manyan-manyan makamai da ba su da alaka da wata ƙasa suna haddasa tarzoma da kama ƙasa ta wajen fakewa da ƙidu nasu na addini. Waɗannan ƙungiyoyin kuwa sun haɗa da alshabab da Boko Haram da al da yankin Maghrib da LRA wato Lord's Resistance Army. Duk waɗannan ƙungiyoyin suna yi wa ci gaba da manufofin ƙasashen Afirka barazana. Saboda ci gaban Afirka da tsaron duniya gaba ɗaya. Dole ne a murƙushe waɗannan ƙungiyoyi, in ji Sakatariya Sewal. A ƙasashen Afirka da dama, Amurka tana horas da dakarunsu tare da ba su kayan aiki da taimaka masu da bayanan sirri. Tana kuma marawa 'yan sandansu baya domin inganta tsaron iyakokinsu. Waɗannan sanannun matakai ne da muke ɗauka domin yaƙi da ta'addanci a nahiyar afirka amma kuma dole ne mu mai da hankali a kan daƙile ɓullar sabuwar barazana muna hakan ne ta yin amfani da wani shiri da ake kira countering violent extremism ko cve a takaice in ji sarah sewell shirin cve yana jaddada muhimmancin mulki da adalci tare da yin aiki da ƙungiyoyin fararen hula musamman shugabannin al'umma da na addinai da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin gwamnatoci da al'ummomin da suke yi wa mulki. A cikin shekaru biyu da suka gabata gwamnatin Amurka ta taimaka wajen karkata tunanin mutanen ƙasashe a kan ɗaukan matakan rigakafin daƙile tsauraran ra'ayi a Afirka da kuma duniya. A cikin duniya ma, muna taimakawa gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa ko ngos da kafa cibiyoyin mayar wa saƙon ta'addanci martani da yaɗa dabarun cbe da yin aiki da ƙungiyoyin al'umma tare da yaɗa ɗabi'u masu kyau gwamnatin amurka ta kuma taimaka wurin samar da kafofin bincike-bincike na amfanin matasa da shugabannin birane domin su taimakawa junansu a ƙoƙarin da suke yi wajen yaƙi da tsauraran ra'ayoyi illar eh, tsauraran ra'ayoyi bai tsaya kan zub da jini ba kawai har ma da wargaza da hana saka jari da ƙona littafan karatu da cin zarafin mata da yara mata ta hanyar mayar da su bayi. Kazalika, hallaka mutanen da ba a ci more baiwa da Allah ya yi masu ba, in ji sakatariya Sewell. Waɗannan gwagwarmaya ce da za a ci gaba da yi saboda dubun dubatar al'ummomin Afirka. shirin murai Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. jami'an kiwon lafiya a najeriya suna shirin kaddamar da wani gagarumin shirin yaƙi da cutar shan inna bayan da aka samu bullon cutar a wurare biyu a ƙasar hakan dai koma baya ne ga najeriya wacce ke kan hanyar shiga rukunin ƙasashe da aka kawar da cutar baki ɗaya hukumomin kiwon lafiya sun ce suna shirin yi wa yara miliyan biyar allurar rigakafi na cutar polio a jihar borno inda aka samu kullar cutar za a kuma kaddamar da wannan yaƙi ne na cutar daga wannan wata na agusta wani babban jami'in tsaro a angola ya zargi gamayyar 'yan adawa da suka yi zanga-zanga da laifin tada tarzoma da ya kai ga wasu sojoji suka harbe wani matashi ya mutu wahal lahira a babban birnin makon a babban birnin kasa a makon da ya gabata kuma wasu masu rusau suka yi sanadiyar mutuwar wani jariri sai dai jam'iyyar adawa ta unita ta yi allah wadai da zargin tare da kwatanta wannan lamari a matsayin karya. To da gaishe ka da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin namu a wannan dare sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri kamun na madadin baba ya kuma ƙeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie da Zagreshin da ta kula da akin gabatar da shirye shiryenmu mu da ma injiniya malama Zainab da ta rika mata a nan ne sahaba Imam Aliyu zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.